Haba, ai dole in yi magana. Ya za a ce kayan abinci ba za ki rinka cancana su ba. Da kin yi kawa sai ki ce wai a zuba mata. A zuba mata na ubanta ne? Wace kawai da ke zuba bayan su ma suke taimaka min da shi? Haba, nan zan zo ga gida an cika. Mata da ko ina ya zuwa tare yara kowa ya ce a zuba mai a zuba mai. Shinkafar da an kawo shinkafa da ta ƙare. ni fa yanzu duk wani maganan tashin hankali ba shi bane a kawo kuɗin nan a je a yau cefa ne komai babu na cefa ne a gidan nan to ni ma na ce yau babu ke ba za ki bayar ba to ni ina zan samu ah, duk fitan nan da kike yi makarantar nan da kike fita ba da ban kyale kike je ba za ki samu kuɗin to me ake yi a makarantar aikin lada ne ba wani kasuwanci ko wani sana'an kuɗi ba kai ma ka sani aikin lada eh to za ki gani ni ma yau babu in za ki bayar ki bayar in ba za ki bayar ba ki bar shi a haka kin ga ga irin sanan yanzu da ba na nan ita ma ya zuba mata abinci a ah, wannan ba san ta ba wa alaikum salam a'a a'udhu billahi nan na gidan su ba da kwallon shege wallahi a ba gidan nan bane fatan hanya ne take subhanallah nan ne fa gidan ya taba kawo ni cikin gidan da ɗakin baban shi a can kwana eh wallahi raka ta ce kisa ran nan naga kwanda mata kan gado wallahi me ya faru a ba mu taba yi da kankan ba babu ke yi ba ku ga alama bane ba ku ga me ya faru bane ba ku gani bane la ilaha illallah ka ga budurwar zamani ke dan ubanki ba kya sitirtawa eh to yanzu me ya hada ki da shi ki dauko wani narkeken ciki ki shigo gidan mutane kina nema ki mana rashin kunya nan gaba sai ta rissa faɗa kunan da ke cikin gidan wallahi Ɗakunan gidan ai na riga na gama sanin su. Na nawa kuma har ɗakin ki na ya taɓa kai ni. Duk ɗakin ki. Ɗakin ki. ya kai na baban shi ba balle ɗakin ki don haka na zo neman shi ne saboda wannan abun da mu wallahi talla ba ba hotel hotel a garin da ba wanda ba ba sani ba ba inda bai kai ni ba a kulkun da ya ɗauko wai kuɗi wai kuɗin menene wai kuɗin gona ne na menene ya je muka wuri muka sai sati ɗaya kuɗin da aka kawo na ajiya yan dubu dubu aiki wani wani yan dubu dubu ana magana sabi eh sababbi a cikin wani jaka baki irin wanda na gayu na to shi suna ina ina kudin su ga sakai nan baba kana gani kana tambaya da ina kudi wani kudi ni dai yanzu ga wannan abin da na zo muku da shi a san da za a yi da ni subhanallah dai nan daki zan zaba ke da ya kar ki ga muna biye miki ni ma fa tsohon Lagos ne <laughs> rashin kunyan nan da an nuna mun rashin kunya ni fa yan zamani ne a Lagos ina ne ban sani a Lagos ba to ni tsofa yar bariki ya nemo wallahi da haka a sai inda za a yi da ni da wannan ciki don haka aikin ka zan je neman kin san tafa ina san ki baiwa kaya bata kin san tafa tafa eh. tafa eh. to ga maka ka shi oyan me sunan shi sarkin tafa sarkin tafa bazawari na ne yanzu na gama da ba batashi ne ke ba ni yanzu tafa ina ne ban sani ba kaga yan iska to bara ki da daidai ne ya ci ya yi banza kuma ya ci banza wallahi bai yi a banza ba sai an san da za a yi da ɗakin ka wanda da hankalin bai yi a banza ba wannan in ka ce fa aka yi ma ba ki gabata da kunya ba wannan ai ba kaɗe mata ba tunda ita ta wannan ya kwashe kuɗi na ya bata ke ma sai kin girba abin da kika shuka amma shi kuma ai rashin jin shi ne da ba ka bari a yi mishi faɗa a yi mai nasiha a nuna mishi annabi ya faɗu shi yasa har yaje ya aikata wannan abin ya maha wallahi da zina zace fa na ne ta ta shigo min da shi a ita ce wallahi ya haka ba kake taba yar mutane ashe baban za bane <laughs> inna lillahi uba na ina na yi to wallahi talabu hawa mun guda da gidan nan zo na <laughs> wannan fa da ragowata wai lafiya mara wallahi da ragowata ya yan yarinyar nan yanzu me kika zo da shi me kike son a abin da nake so wannan cikin ya wuce zubarwa kin gani ko kin gani eh. ya wuce zubarwa ko ba haka wani ranka dade gaskiya ne yanzu ai abin da za a yi ke a ba ta daki daya gidan nan in Allah ya sauke ta lafiya ta dan kwana biyu sai ta ta wannan daki na za ta zauna a ta zauna a a ke ke tunda makaranta yake tafiya ta zauna a falo a'a a daki na ba ta zauna ko ba ma zauna za ta yi a nan ba idan ya zo ga shi ga ita aka tambaye su tabbas ya san da zaman ta sai mu dauke ta mu kai ta gidan iyayenta mu san yadda za a yi zumunci ne Allah ya hada yanzu ta zama yan uwa yanzu dukkanin sai mu lissafa mata mu 18 ne dangin mu da wanda ya rasu da wanda yake na a kirga mata ta sani ko ba haka ba ba ka zama za ta yi ba ba zama za ta yi ba idan ya zo ya tabbata ya santa za mu sa ta a gaba da shi mu kai su gidan mu kai ta gidan iyayenta wannan ciki wannan tabbatar ciki na bana danku ne tunda na lissafa muku ɗakunan gidan na wani me kuke so wani eh, shaida ah. za ki iya gaya mana silikan gidan ma saboda kallon sama mu je ciki ina za ku na eh daga kai ma neman kake ka biye mata eh zan je in ga in auna in ga wata nawa ne kai ma fa an dade ana gaya min halayen ka kawai hakuri nake nake zama a gidan nan da kai ƴaƴan mutanen nan duk ƴaƴan makwabtan nan namu ba wai barin su kai ba ah. kawai dai hakuri nake yi da halin ka in zauna sarki to yanzu ke yanzu yanzu kike faƙi shi ciwon ya mace na ɗa namiji ne kishi akan me ta zo mu je daki na zo mu je daki na mu je daki na mu je daki na kai a dakin yawa a soya mata kwai da Allah dakin wa to ni da ke mu je dakin na sai ka koma daki na da ana ba kuɗi magana ba kuɗi ba ta so ba soya mata kwai o da mun da kuɗin ba za a fito da shi ba saboda yanzu ka zo <laughs> kin san me zai faru mu je gidan iyayen naki in ga gidan idan ya dawo zan zo tare da shi to je ki gano kwatanta mata ta je ta gano sai mu shiga falo wani falon kai da wa da ita da kwatanta mun mu je tare da ita mu je mu je ni na san sahun dana a ke mu je can na san sahun dana magana zuwa gidan mu mu je mana ba gidana bane mu je ina to mu tafi duka dakin a'a mu je tabbija gobara an gani ina nan ni kuma alhamdulillah alhamdulillah Allah ya tabbata kina rayya na'am sako ya zo ko eh sun siya ba tsintsiya tsin tsiya. Allah tsine miki. Ina magana kayan abinci kina ɗin yar ubanki. Gani siya na gan kamun a gidan nan. Waye ka tsintsiya? Dan aike mana wanda ka ba ya kawo. Amma Allah tsine mai albarka da wanda kai ke abinci fa aka ce an zo an yi rabu an ka kayayyakin abinci ko ina ana bi gida gida ana ajiyewa a tsintsiya ce a ni tsintsiya na gani aka kawo min gidan nan ayya ba koyi ba aka raba kowane gida yau ba inda ba a leƙa da tsintsiyan nan ba amma Allah ya isa muna cikin wannan yanayi a ba mu tsintsiya to billahi da kowaye a tsintsiya kowaye kowaye in mun zaɓe shi shege nake Allah wallahi wannan shiga lambu ba wannan shiga lambu wallahi ko banza na murmuri ko banza da ke da tsintsiya wanki za mu share da tsintsiya ka ji wannan kai wallahi da mu zan shiga jama'a kowa da kowa ni fa sun fusata ni wallahi zan iya buge ki zaki iya ban guri a fusata ne furita ta kada dan ba ka wurin gara ni ma an ba abin da kake so to mu zauna lafiya to ya zan yi ke ma kin yi kayan daɗin ke a da gudu ma Allah sarki Allah sarki kare kin ga zuciya ta taso bayan dadin tona lafiya ba ah. tunda farin cikin ka ai shine na ko ba komai kayan daɗin nan za a more alhamdulillah duba burki yin akwai ayaba da komai ne a da gudu ma ka san ai ba a rasa kayan daɗi ba ayaban ba kan komai ne da ka sani kayan daɗi. kwandon ranka da kam akwai shi a gidan nan da kayan dadin akai yadda jagora a rabi musa kwankwas ya tabbatar mana da cewa jinjiri ma ya botas kas ya ajiye saboda yan adawa gaskiya ne ai mu gidan nan tuni muka gama wuce mu tafi botas ka din nan ah, shige mu tafi mutanen nan wallahi sai a baka mara lafiya kudin gaba daya karar da su a asibiti wallahi mu je